imma na kai tsaye a kira shi Allah ko kuma ɗan Allah ko kuma ɗayan uku duka waɗannan musulunci bai da su ba ya kore su Allah maɗaukin sarki inna Allahu ilahun wahid Allah maɗaukin sarki ubangiji ne guda ɗaya baya da abokin tarayya a gare shi saboda haka wannan shi ne matsayin musulmi dangane da waɗannan bayan Allah yadda akan cewa Allah madaukin sarki ya zabe su Maryam alaiha salatu wassalam Allah ya yi magana inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin Allah madaukin sarki ya zabe ta ya zarkake ta ya zabe ta akan matayen talikai ga baki daya na wannan lokaci nata annabi isa alaihi salatu wasalam kowane musulmi ya yi imanin yadda allah maɗaukin sarki ya kaddare halittarsa da kuma zuwan shi duniya kuma wannan bai sa ya zama Allah ba ko dan Allah ko wani abu wanda yake da musharaka ko kuma haɗin gwiwa a cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda wasu sukan zo su ce musamman kiristoci waɗanda sukan karanci alkur'ani da sauran littafan musulunci domin su rikita musulmai za su ce ai littafin kuma ya faɗa cewa ai isa kalmar Allah ne ruhi ne na Allah duk wannan ba babu babu ƙarya a ciki duk an faɗa amma wannan ba ana nufin cewa ruhi ne daga jikin ubangiji tabaraka ta'ala ba ko kuma kalma ne saboda kalma Allah ne saboda haka duk kalma Allah kuma ta zama Allah wannan ba haka bane duk wata halitta ta Allah madaukin sarki ba ta bambanta da Isa alaihi salatu wassalam kowa ruhi ne na Allah madaukin sarki saboda ba wanda ya saka ma kowa ruhi sai Allah tabaraka ta'ala kowa kalma ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ne ya kaddara halittar mu ya ce kun fa kun muka kasance saboda haka duk waɗannan ayoyi da suke magana akan wannan bai nuna cewa Isa alaihi salatu wassalam wani ne daban wanda yake haɗin gwiwa da Allah ko ɗan shi ko wani abun da ya kama da haka ba. Amma ana buƙatar koyaushe mutum musulmi <clears throat> ya yi mu'amala kyakkyawa da waɗanda ba musulmi ba. Ya nuna masu musulunci da kyawawan ɗabi'u wanda yake za su gane cewa lallai akwai bambanci tsakanin nasu tsarin da kuma abin nan namu tsarin kamar yadda kwanan nake ganin wani bidiyo yana yawo a social media wani pastor yana ma mutanen shi bayani yake nuna irin bambancin da ke tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba musamman wajen kulawa da sallah yake cewa musulmi wani abun alfahari ne ya ta sallah ya ta goge goshinsa har sai goshin shi ya yi baki shi alfahari yake yi da wannan abun ya ce kuma za ka ga cikin rana direban mota ya taho ya zo ran juma'a kare sha biyu rana ba cikin masallaci ba akan hanya ya shimfiɗa tabarmansa ya sallah a cikin rana ya ce ko ka kiristoci aka gayyace ku ko da wani mitin ne in coci baya da AC ba ku zuwa sannan in ya goce awa biyu za ku ci abin ya yi tsawo sai ku tafi kaga duk wannan yana nuna irin me irin wato dagewar musulmi da kulawa da addininsa ya ce idan aka ɗauki musulmi aiki ko a banki ne ko mene duk tsananin su farko abin da zai fara duba ina zai yi sallah an tanada masa wurin da zai sallah in ba a tana ma zai fito da kafet ɗin shi ya sallah in kuma aka matsa mai ya ce aikin mai ya bar aikin ya ce wa mutum ya ce ma ogan nashi go to hell aka da bakinsa yake faɗin duka irin wannan maganganu To kaga wannan ya nuna irin wato matsayin da musulmi yake da shi da kulawa shi da addini wanda yake hatta wannan ba musulmi ba su ma sun san wannan. Saboda haka a san ka a matsayin mutum mai gaskiya, mai amana, mai kyawawan ɗabi'u, wanda za ka zama abin koyi ga waɗanda kake mu'amala da su in ma ta aiki ko ta kasuwanci ko ta menene ne har su gane cewa addinin da kake yi addini ne na gaskiya. Sa'an nan ka samu dama ka kira wasu zuwa ga addinin gaskiya addinin Allah maɗaukin sarki wanda yake akwai abubuwa da yawa wanda suke nuna maka cewa addinin nan kana da abin da za ka tallata ka gaya ma wanda ba musulmi ba musulunci ta yadda yake zai kwadaitu da shi kwanan nan har yanzu ana ta yawo da maganar da ministan kuɗi na najeriya ya yi na maganar tattalin arziki na musulunci wanda yake yaba ma islamic finance da kuma buƙatar cewa Najeriya ma ta koma kan Islamic finance saboda hatsarin da ke cikin maganan harkar riba ɗin nan da yawa ta yawa abubuwa yana nan ko ina an baza shi yana da kyau kowa ya karanta wannan wannan abu kaga abu ne na alfahari kyakkyawan abu ne wanda yake musulmi zai iya tallata addinin shi ta hanyar wannan da sauran abubuwa dai da yawa waɗanda yake ga sunan ɗabi'u masu kyau cikin wannan bidiyon da nake gaya muku yake cewa kun je Harvard kun yi karatu kun yi medicine kun yi cyber security kun yi kaza kaza kun zo kuna tafiya tsirara Amina ta je Sam Harvard tana tana suturta jikinta a ina abinda ku karanta ya karanta da ku cewa ku yi tsiraici duka ga waɗannan abubuwa ne waɗanda ke na gaskiya wanda musulmi ya rike wanda ya kamata a ce mun yi ƙoƙarin mun tabbatar da cewa da iyalanmu da 'ya'yanmu mata sun yi sutura wacce yake daidai da ƙa'idar shari'a. baka sani ba ka faɗa ba ka faɗa ba kana nan kana tallar addinin naka ko mutum ya faɗa ko bai faɗa ba lalle addinin sa yana addinin kai yana burge shi in Allah madaukin sarki ya taimake shi sai kaga cewa ya buɗe zuciyar shi kuma ya shiga addinin in ma bai shiga addinin ba to yana nan yana ganin cewa fa nashi tsarin rayuwar kaskantacce ne idan ya kwatanta da naka to amma idan ya zama cewa babu ɗabi'a ta kwarai duk wata ciwaciwa da yake yi kila kai ne ma kai ne ma ogan shi a wajen cuwatuwan kai kai fi ma nuna mashi yadda za a yi ta da kyau ta tafi da kyau a binne ta sosai sai dai Allah madaukin sarki ya tayar da ita a ranar alkiyama to ka gaba wani tallan da za ka yi mashi na addinin musulunci saboda haka yana da kyau ya zama cewa kasancewar Allah ya kawo mu a ƙasar nan musulmi da waɗanda ba musulmi ba mu zama muna da kyakkyawar mu'amala wadda addinin mu ya karantar da mu dangane da su duk wani haƙƙi wanda yake nasu wanda ke a hannunka a matsayinka na oga a ofis ko kuma mai sayar da abu kaza suna da haƙƙi a wurin ka ba su su ba tare da ma sun tambaya ba wannan yana nuna masu cewa eh lallai ɗabi'unka kyawawan ɗabi'u ne kuma wannan addini da kake kyakkyawan <clears throat> abin na addini ne sa'an nan kiransu zuwa ga Allah idan ka samu dama kana tattaunawa da su ka tattauna da su kyakkyawa tattaunawa ka gaya musu kyawawan abubuwa na musulunci wanda yake in ma yana bukatar ya je ya sake bincike zai je ya sake bincike zai samu abin nan haka yake da haka sai kaga cewa an samu zaman lafiya wasu sun shiga musulunci wasu kuma ko ba su shiga ba dai sun san cewa lalle addinin musulunci ba addini ne zalunci ko kuma cin fuskan jama'a ba sa'an nan kar mutum ya koyi da wani tsarin su daga cikin tsarin rayuwa wanda musulunci ya tsawa da shi duk abin da yake su suka keɓanta da shi na tsarin rayuwarsu musulunci kuma ga nasa to ka tsaya ga naka Allah ya maka komai ya baka tsarin komai na rayuwa wanda yake sai dai a koyi da kai ba kai koyi da abin nan ba kai koyi da wani ba sa'an nan a irin wannan lokacin na bukunkunan nan babu ba daidai bane musulmi ya buɗe baki ya taya wani murnan cewa yana mashi murnan a ah, bikin da ake na na Christmas ma'ana abin da kake cewa kana murnan ranar da aka haifi wal iyazu billah maganar mai girma ce ko dai aka haifi dan Allah ko kuma aka haifi Allah shi kansa dan Allah wannan maganar kai kanka ka kai daidai ba ta daidai ba kuma za ka ga cewa hatta su kansu a cikinsu akwai waɗanda ba su yarda cewa ran da ake wannan bukin ran na aka haife shi akwai daga cikinsu waɗanda yake ba sa yin wannan bukin sun ce wannan bukin ma bid'a ne buki ne na gunki na bauta gunki to ya za a kai ko musulmi ka je kana har kana kai kyaututtuka kana taya murna kana kai kati kana kai shinkafa kana kai wane ne kana ba mutane kyauta kana taya su murnan abu kaza amma dai mu'amala ai mu'amala kyakkyawa haka Allah ke so kada a yi mu'amala mummuna wannan shine kanun labaran khutba insha Allah za mu ji cikakken bayani idan lima ya shigo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh